kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba rayuwata mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. A wannan rana shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar ne tare da yin duba akan yadda ake ɗaukar tsawon lokaci ana soyayya da sunan fahimtar juna wasu lokutan daga shekara ɗaya zuwa biyar amma fa ana shiga daga ciki komai sai ya canza domin kuwa matsaloli sun fara sallama kenan tunda dama ba a gina auren bisa koyarwar magabata ba. Wannan lamari ba karamin ciwo al'ummar Nijar tuwo a ƙwarya yake yi ba wanda shine babban dalilin da ya sa ƙungiyar addinin Musulunci gwamnati ta kasar ke fitar da adadin mai yawa na raguwar aure a duk shekara domin sanin matakin da ya kamata mahukunta su ɗauka domin yawancin mutuwa auren ba wani kwakwaran dalili. Dangane da batun mun gayyaci Dr. Sani Janjuna mai nazartar zamantakewar al'umma da kuma malamin addinin Islama Dr. Usman Himma. Amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Hauwa da Gwangwazo. Rayuwata Daga shekara ɗaya zuwa sama matasa a wannan zamani ke kwashewa suna soyayya kafin aure da zimmar fahimtar juna tsakanin su to sai da zarar sun kasance ma'aurata cikin ɗan ƙanƙanin lokaci matsaloli ke fara tasowa wanda akasarin su ke haddasa rabuwar auren duk da tsawon lokacin da suka ɗauka tare kafin auren to ko menene ke haddasa wannan matsala Abdulkarim Sani wani matashi ne ya ce babbar matsalar na tasowa ne daga rashin gaskiya ta samarin tun kafin aure. ba a cewa duka an gamu an lalace ana samu na kwarai duk yawanci abin da ke kawo nan rayuwar karya ce ake nuna ma yan matan kahin su zo yau kai namiji kana soya da mace duk abin da ce kana mata sai ta zo gidan shi ta fara tambaya wasu abubuwan ya fara nuna mata yanzu ba ta shiga hannu ba so a lokacin ne za ta gane daman baya ma ashe rayuwar karya ce ya zama yi da rishin bincike ne su yan matan menene yau sun ganka da mota busu dibi a wannan taka ce ko ba taka an ganka guri kaza wane lalle ya tabbata da irin wannan rayuwa da mutum ya ce arme yake so shikenan sai ta ce mishi to iso gida iyaye na su ganka to sai dai aka san haka aishatu inuwa ta ce kawai rashin fahimtar juna da rashin haƙuri ne ke taimakawa wajen afkuwar matsalar rabuwar aure ga matasa abin da ke kawo mafi yawa rabe-raben auren ga rashin fahimtar juna ne eh, yau da gobe kuna tare da juna wataran ka ji takaicin mutunan wataran shi ma mutunan ya ji takaicin ka in eh, an ka kasa hankuri na namiji bai da hankuri mace ba ta da hankuri kurum sai a rabu shi yasa ni in ana auren rakin na ake cewa ku yi ta hankuri ku yi ta hankuri sai ka ji cikin ranka ka ce to ni da ina son mutunan ga yana suna mun kwashi kusan shekaru biyar bakwai muna tare da juna yanzu a ce min in yi hankuri da shi yana sona ina son shi to menene batun aure batu ne da ke buƙatar ilimi da koyo na kyawawan ɗabi'u da ya kamata namiji ko mace siya yi ɗakin aure ga abin da Amadu Musa ke cewa. komi sai da ilimi kenan irin wanga abin shine ma yake son tanadin ilimi wata sabuwar rayuwa ce wanda yaro zai ta yi kayan a ce ita ta gane ko ya gane saboda shine ake saurin samun rabuwa yanzu a ɗauka a riba a gani da fatan ma'aurata za su kiyaye duk wasu abubuwa da za su kawo tangarɗa wajen zamantakewar su RFI An gaida Hauwa Kulu da wannan rahoto. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewa. ita mace idan tana budurwa sarmayi yana binta wannan lokacin akan sarauniya take saboda tana cikin wani halin da in bai hankali ba wani na iya amshewa gudun wannan jayayya da waɗansu waɗanda suna iya zuru kai shi zai sa ya ba da tali yana yin tattalin yanda za a bashi yarda a ba shi amana don saboda ciwukan mace sai ka kwatanta mata cewa idan kin yarda da ni ga abin da nake iya yi don haka zai ta yin kiwo yadda ya kamata bayanta shina tattalinta yana kulawa da ita. To amma duk da irin waɗannan tattali da zara an shiga gida kuma sai matsaloli su fara sallama ko me dalili? Wancan gamin nesa da nesa ne ake. Zaman aure yanayin shi shi kuma ya bambanta saboda yau da gobe ne ake tare. mu'amala iri-iri tare nan ne fa komi zai hitowa hili kiri-kiri kafin a yi aure ya zamanto cewa kan namijin kan macen kowa ɓoye abubuwa ne yake wanda zai ɓata ma wancan abokin da yake fatan zama da shi rai in hali ne in wata salon zamantakewa ne kowa ɓoyewa ne zai ya gwada abubuwa na kirki. Kamar a nazarin da kuka yi a matsayinku na masana, kun gano dalili da yasa ake samun rabuwar aure tsakanin wato matasan ma'auratan ne? Yanayin zamantakewa na yanzu na zamani ya zamanto cewa uwaye sun barsa hannuwansu bisa tarbiyyantar da ɗiyansu na zamantakewa ta aure ɗa namiji shi yake ma shi. aure ba uwaye yake mishi ba kamar yadda muka sani can da shi ke zaɓowa wadda zai aura ita kan kanta da ya mace ita ke zawa ta gaya ma uwayenta ai wani zai zawa ya gaida ku to kenan ta kwatanta musu cewa ta zaɓo ho wani ga nan alhali ko da uwaye su suke zaɓa ba dan komi ba dan saboda cewa sun san halin ɗansu sun san halin ɗiyarsu. Na gani ina kware kware kware tana yi min daɗi yanzu tunda na gamo da ke haka ta wanzu walwala farin ciki na sun canzo can a baya kun sani dai na burzo zarge ke ban saki ko da gumurzo tun da kin hana na kuka da idanu Wakar na ji na gani kenan daga bakin mawaki Umar M Sharif daga Najeriya ta fatan masu sauraro kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawa ta da malamin addinin Islama Usmani Himma hakika shi aure kamar yadda mutane kowa ya sani a musulunce sunna ne ta annabawa ba a jan lokaci wajen yin soyayya saboda mu muna aiki ne da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son mace za ka je ka gaya mu babanta ina son diyarka ina so ka bani izini in ganta ganin nan shi ma sunna ne saboda manzon Allah ya umurci wani sahabi da ya ce yana so ya yi aure annabi ya ce ka ganta ya ce bai ganta ba ce a to ka je ka duba ta tana yiwa akwai jikin macen abinda kake sha'awa akwai abin da baka so ya je ya gani in ta mishi bayan gani ta mishi nan ba abin da zai biyo baya sai zancen aure yan dogo soyayya hatsari ne hajiya matasan yanzu kan ce idan ba a zauna an fahimci juna lokaci mai tsaho ba zaman baya iya kaiwa ko ina ya mahangara kan addinance a bai halatta ba saboda manzon Allah ya ce duk mutumin da ya zauna kai da mace kuka kadaita to na ukun ku shine shedan kenan duk lokacin da aka ja soyayya wani mu'amala zai shiga tsakanin waɗannan 'yan mata ko da samarinta shi ke kawowa ake samun matsala kin ga shi ne ke kawowa idan an yi aure mace ta zo dole shi zai bada kuɗin kitso shi zai yi sutura shi zai ciyar shi zai yi kaza zai yi kaza yanzu da yake wajibi ne a kansa sai ya kasa yi ita kuma sai ta ga cewa a'a dan na zo gidanka shi yasa yanzu abin da ka saba mini baka mini to kin ga shi daga nan za a fara kawo matsala sai ta ga cewa baya son ta ne saboda akwai hakkokinta masu yawa wanda yake taushewa batun faɗar halayyar 'ya'yan fa idan iyaye sun je neman aure shin ya halatta? E su musulmai suna kan sharaɗin su ne a babi na adalci ana iya ayi haka a musulunci ba laifi kusan cewa ɗana yana da matsala kaza mhm. in ɗiyarka mace tana da matsala za ka mata aure babu laifi ka gaya ma mazajenta cewa kusan cewa matarku da kuke so raguwa ce mhm. matarku da kuke so fa sai kun koya mata girki mhm. matarku da kuke so sai kun mata kaza wannan ababi na adalci yana da kyau. Addinance shawara da za mu ba su su san cewa shi ɗan adam Allah ya ɗora shi a kan fitira, akan hanya ta musulunci. Shi zai kau da kansa kan wata hanya daban. Shi ne komai dai mu sa tsoron Allah a gaba mu yi adalci a tsakaninmu. Duk lokacin da aka yi adalci to za ki ga rayuwa ta yi kyau. To saboda haka kowa ma dalla a riƙa tattaunawa, a riƙa fahimtar juna, ka fahimci matarka ita ma ta fahimce ka. shi ne zaman aure. Malamin addinin Islama kenan daga jamhuriyar Nijar Dr. Usman Himma. Tambaya gare ku masu saurare, ya batun ɗaukar lokaci mai tsawo ana soyayya a yankunan ku. Wane mataki kuke ganin za a bi wajen magance hakan? Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international a rafai musamman abokiyar aiki hawa halliru gwangwazo aisha shehu kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi gaida wato aisha shehu kabara da kuma ko masu sauraro